matsayin gudu sun daga kalmar ilahu gaskiya ni da dan Allah ina so in tambaye ku Allah ya sa min sani aka ce akwai wani shahidi kuma bai taɓa sallah ba kuma wai dan aljanna ne shahidi da jinanan ku addini ya ku. Eh wallahi na sani kwanaki an taɓa ba mu shi a makaranta ina ga lokacin da baki zo ba ne ba da gwaggwaba ta da lafiya. Allah ya ba mu ta kin ji Khadija? Sai da ƙaunar ku addini yake tabbata. sunan su amiru dan sabitu dan wakshuk dan zakabato dan za'awar dan abdul ashala ansari dan amin ubaidu dan basiru ne dan kanwar huzai fata ya yamani ne dangin bani a shali duk sun musulunta rana daya a hannun musab dan umairu mazansu da matansu sai na shi kadai ne ya rage bai musulunta ba shi ma ya ki musulunta ne saboda yana da wani gunki kuma yana tsoron kada gunkin nasa ya zine masa har zuwa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka fita yakin udu sai shi amina dan sabiti ya zo gida ya tara ba kowa sai tambaya ina ƴaƴan amminsa sai aka ce sun tafi odo yana da tambaya ina suwaye da waye aka ce duk sun tafi sun tafi odo ya je gida ya daura kayan yakin sa kawai sai ya kutsa fagen fama ya ci gaba da yakar kafirai yana tsara ana tsaran sa har aka masa kai ya faɗi bayan kura ta lafa sai kuma ga wasu daga cikin musulmai sun same shi cikin gawarwaki sai suka ce shin kai ne wannan ka zo ne dan mutanen ka ko dan musulunci ya ce na zo ne dan kaunar musulunci har wannan abin ya same ni nan take sai Allah ya ɗauki ransa sai da kaunar gini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi game da matsayin sai ce da su ai ya mutu dan aljanna ne a wannan yakin na udu aka kashe shi aka kashe mahaifu sabit dan warshu da dan amin sarrafa at dan warshu da dan uwansa salamatu dan sabit radiyallahu anhum oh Allah ya sa mu dace amin rayuwa